ina ƙasar germany very good news ah, kuma uh, yanzu haka ina karantar yanayi na aikin noma very good news eh, ina, very good ina, ina, ina karantar yanayi ne na aikin noma agric agric that's right exactly eh, very good exactly uh, and then uh, kuma idan na samu dama ana ga na kammala cewar wannan eh, degree na na uku akan agric wato kasan idan aka riga aka ce agriculture yes ya ko kusan ya haɗa komai kiwo ya noma irin ka gane you know so that uh, nan da 3 months na tunanin zan iya kammala wannan wato amma a gaskiya ina son dama ya ku samaru masu kanci su fantsama gona is good kuma ni wannan abun naka ya burge ni guri na yarinyar nan in ka aure ta to ka kokari ita ma ka ji wani ita ta kama wancan kariya da kake a kai ai ai wato ai wato da ina da tabbatar da cewa ai in dai ta kasance matata wannan sana'a ce wacce ni na fi sha'awa idan na tafi gona dole yarinyar nan ita ma in dora ta kan wannan harka mu tafi gona ta ku fantsama gona baki daya san inda za ku ci da ƙasa. Um, that I don't have time. I, I, I want to go. Thank you very much. Yes, Thank I want to go. Much. Thank you very much. So, Thank you. Dad. Thank you. thank you So, um, idan muka samu muka zan samu eh, zan ɗan yi making call ita so that Don't worry, don't worry, don't worry. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you. Ina kwana? Na gaci. da wuri ba ma na gaci. Ina so wata magana da sai fahimci. Wallahi mai gida jiya na gaji ne wallahi kuma baka dawo da wuri ba sai dai na kwanta. Wato Gora mai gida ne. Gaba ɗaya kawai ni duk a bani ba yanda zan kyale. to mutum ne yake fa ta kai babban kawo ba dai amal ba amal to ta samu miji kuma cikakken dakta digirin sau uku digiri uku mai gida ka ce ba yaro ba ne a ayo kuma hajiya shi digiri samun digiri inda kana da kwakwalwa a digiri na na farko ina da shekara goma sha tara ne ne na samu daya hmm. ɗayan kuma ban samu ba zai kusan kaiwa shekara talatin da wani abu ke ke sani a to abin da nake so hali ni yanzu kokari na ne mu ga yadda za a sami damar amfanarsa to yanzu dai alhamdulillah Allah dai ya sa kana son shi yana son ta gida ya kamata ni ma a kashi ya gaishe ni in ga sirkin na a yau kuma hajiya ya zo ya gaida uwa bai zo ya gaida uwa ba to ni fa shi na gani me kenan gaskiya a'a yanzu abin da ke so za a shirya zuwa ga shi ki kokari ki gane ainihin ta wata hanyar za a ba tare da shi ki sa amfanin muku amfanin muku ke yawa da tarin ɗinka da tarin ɗina a haɗa a haɗa shi sai ba da wani ci gaba a cikin masha Allah shi ne magana dama yi ai amfanin muku bugun kenan insha Allah a'a ki kara ba ta dama ta kuma ki ga cika da da karatu madalla gaskiya duk da kan digirin sau fa ita ma na san madalla ba zai bar ta haka masha Allah yayi kyau ne bukata ta ga yayi madalla bukata ta ga ta samu digiri akan aikin gona ko ba su ba eh alakit eh mun tana san wannan da zama to yaran mu mun yi investing din su mu ba su mu ba su ainihin eh, duk abin da ya dace ne za ka sami ingancin rayuwa rayuwa ta bangaren digireti ya zama na aikin noma gaskiya eh ta shiga gaskiya ne na san ko da an ci ka ka zo lokacin ban dawo ba eh wato dama na zo ne to kuma kaga abin na zo da shi kamar ba magana ba ce da za a iya barin sako wato ah, magana ce da babali za mu yi ta mau so uh, I need your concentration yes and uh, I have I have grandmother okay. wacce kuma tana kawai. da su kasan halin kauye da shi dai aure yanzu ya tabbata kuma idan ya kasance ba a jiya an dan gaishe su ba za a iya samun yan kasan ba a rasa yan ƙananan magana exactly exactly gaskiya sai na ce zan zo in sanar ma

dama kwana biyu ne kawai zai ah, wannan ba ba wannan matsala mu nan ne muka dauki al'ada irin wannan ah, if I could remember when I was in ko ta su idan an yi aure da an daura aure shi kenan ka zo wato kamar can Germany da muke da muka zauna to can ma kusan wato da yake ka san addini ya bambanta to kaga dole al'ada ta amma duk da haka daga lokacin da aka daura aure to shikenan za a dan yan ciye-ciye kowa zai watsi ya bar amarya da ango a cikin mota kawai su tafi wannan shi abin da wannan suka ba na ko ya shi ya ba kuna bukatar mota ma iya ba ai da yake ka akwai motocin da muke yan da su eh. ai gidan namu na nan jiyar a mota shi da don ba wani kuma na samu ba ba ta duk da na san ba ba biyu ne kawai wani mm. don tori thank you very much thank you Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Yeah. Thank you. gida barka da wuta. Ta gajiya gida na bai kwanta da gaskiya ba ina na me wani ke baro yanzu mai gida ni sai yanzu ma na fuskanci gaskiya ba a yi min adalci me baro mai gida daga daurin aure kawai shi yahuza sai ya dauki amal ya tafi da ita ce zai je a gaida kakanninsa ai da ya bari an gama biki to sai mai gida ai gudan abin kunya ake saboda Allah da annabi idan aka gama bikin nan ba sai ya dauke ta su tafi ba daurin aure fa kawai aka yi ban gane kana ya abin kunya ba ba daura ba an daura to kuma shikenan mutum aka ce ya aure mace an ba da sadaki an shaida ya daura aure an yi addu'a an shafa shikenan ta zama wasa ko yanzu ko mutuwa ita za ta yi masa takaba ya dace ku dinga fahimtar wannan wannan rashin ilimi ne duk inda zai je in bangon duniya zai je tafiya da ita yanzu ba mutumin da ya isa ya hana shi zuwa ta ita shi gidan kuma don kawai an ɗaura auren shi yanzu kici ba zai da kici ba zai da kici ba kai mai gida wata ran ana barin halar da kunya ka san al'ada surutun mutane to kuto yawa dai ko me yake faruwa ma mutumin nan an daura aure ya roƙi cewar a bashi ita je su gaisa da kakanninsa sai kuma ce a yan wasu su zo nan koya dai masu da yawa dai an zo daura auren tare da su kuma shi nan to ni ba da sakin wannan dalan ki in kika bari wani idan dare yi miki sai a sai a ci mai kuɗi kin jahilci mai eh, kanki ilimin na ke na banza ilimin ilimin wuri da ilimin ki da ilimin gauri duk zai zama daya ha haba ajiya ya na zama ke koyi kuma zaki zaki zaki zaki zaki shirme kuma ka iya wannan ba na sauran wannan Ina na kusan idan aka yi biki sai a tattara ta da 'yan uwa a raka ta. Idan ta kada ya fi ai a tsare ko? To sun da sai a sha biki sai a raka sai a raka su. amma dai tafiya yanzu kuma gaya mu ko mu yi kai ko bai rikowa ina da yanci ya ɗauki wata sai kai ko ina ne ba wani mutum sa'a ba yanzu daɗewa na su ne mai gida wallahi ba sani ko za su da wuri ko su da wuri alam ah, zuwa gurin wannan kakanni da zaki ji ki ɗauka cewar kakanni ki ne na gaske ko ba kamar duk abin da kika san zaki kyauta musu ta hanyar jinsu da wasa kyauta musu da da ya waye ki san me zaki je ki gangaya musu bayan kun gaisa kin shirya wani breakfast ne ba ki ba su su ci ne ko ba kamar gaskiya ne yawa a sunan wanda yin da ke kin san kan sai da sai da ke saba da kin saba da yanda ka tafi da saba da kake da kuma ke waye hatta brush in kika yi ki ringa nuna masu shi ma muhimmancin yin yin brush kin fice ne hajo yawwa saboda yes to ai zaman zaman zaman zai da kanta that's right yawwa karki yadda ki wani abu wanda zai ɗan so samu sirri ina fatan bai gaje ne matsayin ki na waye ya yar boko ko mijin ki waye ne eh, boko to kar ki yadda ke zuwa wani abu wanda za su dan gura bacin ransu kin bai ne mm. Allah ya miki albarka kuma Allah ya albarkaci wannan aure kuma Allah ya miki miki amal kamar da sai ki da eh, tsayayya wajen addini da kula da kai to ki haƙurtacciya take care of yourself na fata kin bance to abba na fata kin bance insha Allah ta kana wani ku nake da abin cewa mun eh, yake tarbiya dai amma kin san tun kina karama nake ba ki tarbiya ya kamata duk inda kika je a san kin fito daga gidan tarbiya hmm. ina yi barna bari kada ki je ki ga waɗannan mutanen ƙauye ne ki ƙyamace su ko kuma ki nuna musu irin ba su kai din nan ba ki su biyayya da iyayen miji da kakanni su da danginsa gaba ɗaya ki ja su a jiki ki abin da aikin na da yadda nake da dangin mahaifinki yadda za ki shiga ransu ki soya a zuciyarsu da ni ba na fatan wannan mijin da kika aura datta ni in ji kin yi abin wata ran za a ce a karo miki kishiya ko saki ya biyo baya ki kiyaye kin ba zai iya fitar da ke su London din nan su Amerika. Allah ibada zaman lafiya. Dan Allah a je a yi hali na gari. Ki gani kuma wani ku da gona ki da nan su tafi ki bi su ko da ba za ki taya su aikin gonar ba. A'a dan wani abu da kika san cewa zai dan faranta musu zuciya ki dinga dan yi musu abuwa. Kana ba su ki dawo gida amma dai kar ki dinga bayar su da gaji su kudi. Kin gani kin gane ya kuma ki dinga sa ido ki dinga ganin fizika da yin da ake aikin gona kuma ga mai dota Anas ke da Anas kana da sha'awar nun ah, aikin gona fa ai ina son garo ya fansa sama aikin gona da ai gobe za su tafi gobe gobe insha Allah karfe 10 haka da abin da za a shirye shi ne sai sai a ci gaba da shi shirya kada kuma ya waye ya zo ya ga kamar za a ga zuwa shi kin gane ya ci mutanen maza a bakon mota ya ta ah, ba wani abu kila da yadda zai ɗauki kuma da shi ba ba daga bayan ma ne sai a bi a ba ba matsala Dadah. Sampai aku ina jin fa dan ta kuta har ta zagayo kana ta bakwai da mutuwa eh, yanzu dai ki dan zauna dan dan shiga ceci ga ko zan dan iya samu miki karmami wanda za ki sanwa wa. kuma jira yanzu dawo yanzu nan zan dawo ki jira nan ɗakin ke ne nan idan gidana ne nan ɗaki ne nan ma ɗaki ne ki zaɓi wanda ranke ke so sai ki yi zaɓi wanda ranke ke so gari gaji to da me zan ji ni na kasa ba zan iya ba dawo ce ba za ki iya gyarawa ba ko ko yaya ah, da me za ki ji shi wannan ciki ba lalura ba ce Allah ne tsora miki kawai ki min girki in ci eh ki taso in za ki taso ko kin ji digiri na na uku yanzu nake kasar Germany idan na koma yanzu wata uku kawai zan ƙara na kammala wannan da ke gani kwaki ne wallahi kwaki ne in samu in jika maki kwakin nan ko kuma shi kwaki da kike gani billahi lazi idan aka samu wanda ya ji ka zuba a hankali kana ta jiƙa ke fa ba a miki gwaninta ke nake jikawa fa wallahi ke nake jikawa zan likitocin zamani suka ce a gaya wa mata masu ciki suke cin kwaki ehe yagwa bari in ɗauko bari in ɗauko yagwa eh ga cokali na ɗauko ai a gaya mata masu ciki suke cin kwaki wato in kwaki ya ji siga in gaya miki kwaki da siga aka ce a ba mai ciki haka likitocin zamani suke faɗa bilahi lazi kwaki da siga a ba mai ciki a jini yake kara musu in gaya miki gaskiya ba mun tuni banda ma ina kula da ke Eh, ni yau na samu makwaki da suka ungo jujjuya ke kafa kai ba zan ci ba amal banda kallon banza ba zan ci ba yanzu in ta karkare in siyo miki kwaki da sugan ki ce ba za ki ci ba ke kika ce min kina jin yunwa ba zan ci ba na ce ba zan ci ba Allah ka raba mu da masifa ta ƙare maka to Allah ya isa saba'in ɗita saba'in ɗita ta kwaki da siga Allah ya isa wallahi saba'in ɗita da kika sa na kashe Allah ya isa ehe ma kanka ka siyowa oh, mm, mm, ah. <laughs> ba za ka dai ci a hankali karka shaƙi an saba

Naji, da aka yaya. Wallahi, kaga wallahi jiri nake dan ji ma. To sai aka yaya. Shi ne na gaya maka a san yadda za a yi. To, to naji. Ba jiri ba? Ai, akwai maganin jiri, naji. A'a. Komai a cikin gidan nan ni ba za a banni in huta in sarara ba. Kai Allah ya isa. Wallahi Allah ya isa. ai ba za ka huta ba kana da wannan ina huta wallahi Allah ya isa ni nake gaya miki Allah ya isa ko kuma ni in ce Allah ya isa da ka kawo ni wannan ƙauyen karabo ne da gidan ah, ah, iyaye ne. a ah, yarinya karki zage miji billahi allazi karki zage miji to shi sai ya zage mata nan ba uwa ba uba in da ke gina da ki ba a can za a rama mu na ni can Kano ke da Kano ai haihata haihata ke da Kano

daga ta aji a gaci da kaka ko kakanni shi ke nan yi wajen wata biyar ke ne. Wallahi mai gida. Sai na ce kuma gana sai ku ja ai lafiya ce take koya. Ai ni abin da ma yake ba ni tsoro ba gashi ma baka san garin nasu ba. Ni na bin wani bayan maki na san su. Na san su. Ba inda ba su ne ba garin. Amma ban zan gane gidansu ko amma dai na san garin. Mai gida anya ku ba sace ta yi bai je ya sai da ita? I don't think so. si ah, na ga ya dace. Ka yi shi na gani what is actually going on. Ko ba kawai? Gaskiya. So da kuma ga ba da maza ne mai shuni da Allah ya ba. Hmm. Our house is idanu ba lokaci yana ta tafiya sosai saboda Allah lokaci ya yi amma kawai ne da na gaskiya ya kamata dai mai gida ya kamata gaskiya wata biyar ke ne ba wani abu ba waya ba labari kai abin gaskiya akwai rikitarwa a cikin mai gida ai ne fita ce ko waya ne kuma abin da ke faruwa ɗaya eh, ce babu inda suke babu babu ito hmm. ba su ito kwata kwata ce ƙauyen ƙayau ne da haula wala shi da abin da isa to kuma shi in ban da tunani ai sai ka ko da aikowa ne gaskiya ko ta a eh, cikin mana eh, yin wasiƙa shi da yake da ilimi to haba dakta guda amma baka da tunanin da zaka yi satisfying yan uwan yarinya da ka ɗauko daga cewa kuma zaka je ka bi da cewa bai gaya mana bai satisfying din wani da zai yi ba amma da ka ayyar ka san dole hankali mai tafiya wata biyar da ya yi yawa gobe insha Allah abu da zan je mu ya kamata mai gida Allah ina goyon ba ya kamata a ji ba ba mutula ko a nan ce miki na san kauyen su kuma ba ku ya zai Allah ya sa lafiya to yanzu dai ai sai mu tattara mu koma gida kuma ko gida kuma eh to kimi a gida? a'a a gida? renan ciki mana akai ne renan ciki renan ciki eh ha ba yarinya ai ke da ke kin gafa ke yanzu Allah ne ya riga ya kawo ki ya ƙaddara kuma ke matata ce a nan za samu ciki a nan za haife a nan za ki mutu ma komai a nan za ki saboda ka in za ki yayyafa a zuciyarki ruwan sanyi ki sa zuciyarki salama gaskiya ba inda za ki duk abin da kike bukata ki gaya min ni zan je in nemo miki shi a kin fahimce ni wannan shi ne wallahi ka cuce ka cuce ka rabo mu da ka rabo ni da garinmu da gidan ubana ka rabo wanda da shi ka kawo ni wannan busasshen ƙauyen ka ajiye ni renan cikin ma ba za a kai ni kasar waje in yi ba a'a amal ba a zagin garinmu wallahi ba a zagin garinmu hannu nake kaiwa billahi lazi yanzu sai in kai kutubo renan ciki a kanki aka fara ciki <laughs> wani wajerin masifa ce sha sha sha <laughs> wato rabiu hmm. abin da yana bani mamaki tun da bawan allah zo yi aure yarinya nan hmm. na san dai in dan nuna cewar a nesa yake aka zo aka komai da komai a nan gurin haka tun da ita tafi ita ni dama fa zuciyata ba ta amince min da irin yanayin eh, yadda ake mu'amala ta da mutumin nan ba to har yanzu ka ji har yanzu ba labari ita ban ba ba maganin ta me ke ba yanzu shiru ba yanzu ikon Allah to yanzu Alhaji ba matsalar ɗauki shawara in ce zan baka abin kuma zai dawo kaina ba ba wai kamar ta yawar ta rayuwa kasan ah, eh, tsakanin harshe da haƙuri ma akan sami saɓani saboda duk abin da ya faru a bayan Allah kai haƙuri kowace shawara ce kasan zan iya samun makwakwata ka taimake ni ita wala Allah ko Allah ko to ba da mu a to yanzu a daji abin da zai faru daga nan ina tashi ba wata wata ba inda zan tsaya sai wajen wani amini shi mai wankin kula can zan je in samu duk abin da muka tattauna zan zo sanar da kai wankin gona yi baka sani ba yaron da ce mun yana digiri uku ba digiri uku ce wani shi eh to ai digiri kala kala ce kai ba da ya ga maka yana digiri uku ba ɗayan a wankin hula ɗayan kuma a wankin takalmi ɗayan shine ake magana digirin da ake kwashe shara a bayan kasuwa wato babu wanda ya cuce ni yayata sun yi wannan ne don kawai tun da an ce an mata aure shi ke da abin da suka je zama suka gano ko da sun san abin hankali na zai tashi shi sa aka rufe ni har ta kawo haka ka kenan wancan kula ya kai mu da ni yanzu oh. ka ce ka je ka kai abin sa insha Allah da Allah dan annabi ka je ka bincika duk abin da ake ciki kuma abokin kenan Allah ka taimaka ba tunda da Allah ya sa bayanin laifin waye ko menene in ka dawo mai babu da mu insha Allah daga nan ba inda zan tsaya sai can alaba shi abin da muka tattauna da shi idan na dawo za mu zama za ka ji labarin isan da zan baka shawara na gode

ina zuwa da na samu yaron da ya kamata na tambaya a wajen shi sai ya gaya mun cewa ai shi wankin hula ba wankin hula yake a wajen ba mota yake wanke a baya wankin mota wankin mota dai da ka sani eh, da su da zai wuce mu a'a mai wankin mota ne shi na mene ne ai samari yanzu ba su haka amma kai mun karya mota digiri uku gaskiyar magana kenan mawankin mota ne kuma irin ƙananan nan ma ƴar kurkura da injin ta kar duka daga hankalinka kwantar da hankalinka yanzu akwai abin da za a yi eh, ina da asma kafin mm, mm, kwantar da hankalinka ba na so wannan asma ta gara tashi mm. kana ji na cuce ni ba damuwa ba damuwa a yaƙuri a yaƙuri kai babba ne a yi da kuma maganin ka sai idan na fashin ya fara eh, eh, rikicewa in yi tafsir na nemo shi ba damuwa salamu alaikum wa alaikum salam ina zuwa ofisa nan ne gidan Aa, ah, baba warka miƙe miƙe shi ne